يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ranar da za ku juya a guji don tsoron wuta kuma ba ku da wani abu da zai kare ku daga azabar Allah duk wanda Allah ya wulakantar da shi bai datar da shi ga imani ba to babu wani mai shiryar da zai shiryar da shi domin dacewa da shari'a yana hannun Allah shi kadai